Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lali a shirinmu na daren ranar Litini 18 ga watan Afrilu. Za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ɗau matakin da wasu ke ganin zai magance matsalar ƙarancin mai. sannan za a ji inda aka kwana a fafatawar da ake yi tsakanin sojojin najeriya da 'yan boko haram a arewa maso gabashin najeriya kuma kamar kowace ranar litini aliyu mustapha na sokoto na tafar da shirin labaran wasanni yanzu kam a share zama a sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum adadin mutanen da suka mutu bayan mummunar girgizar kasar da aka afka wato da ta afka a ecuador ya kai 350 yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da zakulo garwaki a ƙarƙashin gidajen da suka ruguje jami'ai sun nuna fargabacin adadin zai iya karuwa sanadiyar girgizar kasar mai karfin maki 7.8 wacce ta afka wa yankin arewa maso yammacin gabar tekun kasar ta ecuador la mayor tragedia insisto de los últimos 67 años Shugaban Ecuador Rafael Kore kenan yake cewa wannan shine babban bala'i da ya taba samu mu cikin shekaru 67 amma kuma za mu ci gaba da rayuwa. Za kuma mu shawo kan wannan kalubale muna buƙatar ƙarin haɗin kai da nuna wa juna ƙauna a yau dukkaninmu 'yan ƙasar Ecuador ne. shugaban koriya wato shugaban na koriya wato shugaban na ecuador dai ya katse wata ziyara da ya kai ne a ƙasar italiya bayan da lamarin ya faru har yanzu ana dakon jawabin shugabar brazil delmar rousseff bayan da majalisar wakilan kasar ta amince da a fara shirye-shiryen tsige ta saboda zarginta da ake yi da hannu dumu-dumu a cikin wata balakalar cin hanci da rashawa a jiya lahadi 'yan majalisar wakilan kasar suka amince da ci gaba da binciken shugabar inda suka tura batun ga majalisar dattawan kasar wacce za ta duba ko ya cancanta a tuhumi rousseff ɗaya bayan ɗaya wakilan majalisar mai mambobi 513 suka kada ƙuri'unsu lamarin da ya janyo murna da aka akasin tsakanin tsakaninsu sakamakon ƙuri'ar da aka kaɗa ya nuna cewa wakilai 367 sun amince da a tuhumi rusef yayin da 137 suka yi amincewa 'yan majalisar wato 'yan jam'iyyar shugaba rusef sun ce wannan wani yunkuri ne na juyin mulki yayin da bangaren 'yan adawa kuma ke cewa hakan shine daidai amurka za ta sake tura karin dakaru sama da 200 hada da jirage masu saukar ungulu da dama wato domin taimakawa sojojin iraki da ke kokarin kwato birnin masul a arewacin kasar daga hannun mayakan is a yau litinin sakataren tsaron amurka ashkata ya bayyana hakan a birnin bagadaza inda ya ce dakarun amurkan za su mai da hankali ne wajen ba da shawara daga sansaninsu su wani babban jami'in amurka ya ce faɗan masul shine yakin iraki ya ce muddin aka kawo ƙarshen shi to yakin ya ƙare tun a ranar 14 wato 24 ga watan maris dakarun suka fara kai sababe kan birnin wanda ya kasance babbar tunga ga mayakan na is wani jami'in amurka ya ce jirage masu saukar ungulu takwas za a aika irakin domin taimakawa a yakin kuma dakarun amurka ne za su rika tukawa tare da kula da su To karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani jami'in 'yan sandan Isra'ila ya ce bom ɗin da ya tashi cikin wata motar bas ya raunata mutane 15 a birnin Kudus hari ne na ta'addanci. A baya an yi tunanin wani abu ne ya lalace a motar har ya haifar da fashewar. Amma jami'ai sun ce wata na'ura da aka dasa ce ta fashe. a cewar kwamishinan 'yan sandan birnin Odis Yoram Helvi babu haufi bincike ya nuna cewa hari ne da aka shirya hukumar ba da agajin gaggawa ta ce mutane sha biyar da suka samu raunuka na samun kulawa a wani asibiti yayin da mutum guda ke cikin mawuyacin hali wato tarwatsewar motar da ta faru ne a tsakiyar birnin odis wanda aka yi ta yadawa a kafafen wato sada zumunci gwamnatin gambia ta kara kanta bisa ikirarin da ake na cewa ta cafke wasu shugabannin 'yan adawan kasar da masu mara musu baya hakan na faruwa ne daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya ke kira ga gwamnatin da ta yi maza maza ta sake su ba tare da gindaya wani sharaɗi ba amurka ma ta allah wadai da lamarin inda ta ce matakin tsare mutanen ya yi tsauri ganin cewa sun fito ne kawai suna zanga-zangar lumana a ranar asabar jami'an tsaro suka tsare shugaban babbar jam'iyyar udp usaini dabo tare da wasu masu goyon bayan su ko kuma bayanai da ke nuna cewa sakataren tsare wato tsare-tsaren jam'iyyar solo sanding ya rasa ransa sanadiyar azabtarwa da aka mai a lokacin da yake tsare sai da ministan yaɗa labaran ƙasar sharif bojan ya ce ba shi da wata masana cewa wani da yake tsare ya mutu amma kuma ya ce waɗanda aka tsare su sun kare dokar da ta hana yin zanga-zanga ne ba tare da neman izini ba. To labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji gwamnatin Najeriya ta ɗau matakin kawo ƙarshen ƙarancin man fetur a Najeriya. Umar Faru Musa gare ka. ga dukkan alamu gwamnatin muhammadu buhari a yanzu ta fara daukar matakan da za su kawo ƙarshen kowane irin ƙarancin man fetur da za a iya fuskanta nan gaba a najeriya wannan bayani dai ya fito ne a karo na farko daga bakin ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin kamfanoni masu shigowa da mai daga kasashen ƙetare wanda shine musabbabin lalurorin da suka kawo karancin man wato alhaji abdullahi idris kurfi wanda ya bayyana mun a fira da na da shi cewar babu shakka sauƙin da aka gani a abuja da lagos zai bazu zuwa sassa na najeriya daban-daban garin irin haɗin kan da aka samu tsakanin gwamnatin najeriya da kungiyoyi na masu shigowa da mai da kuma hukumomi na kamfanonin mai na ƙasa baki ɗaya. da alamun shirin da aka yi muna sa ran insha Allah ta'ala wannan mataki da aka ɗauka zai kawo ɗaurewar samuwar mai a najeriya ko ta kowane yanki a hankali a hankali ana sa nuna sati biyu ma wahala za ta iya yankewa ga baki ɗaya don saboda irin halin da jama'a suka shiga da wahalar aka sha bayan shugaban ƙasa ya yi magana dama akwai mataki da su nnpc suka ɗauka. Na farko dai akwai refinery na waje guda bakwai da suka haɗin gwiwa da su na cewa su shigo musu mai da sauri zai kai wajen ton miliyan ɗari tara da talatin. To wannan man kuma ya fara shigowa. To tun da su na matakin ba za su bari ya yanke ba za su ci gaba da shigo da man. Wannan man da ya shigo kuma akalla zai ɗauki tsawon lokaci ana distribution ɗin shi ana raba ma ƙasashe. sannan mataki na biyu gwamnatin da kanta ɗauki matakin ba 'yan kasuwa dala na samun wanda za a je a sayo man da shi wanda da babu wannan dalar to mataki ita gwamnati ta ɗauki mataki da kanta ta ba 'yan kasuwa duk wanda aka ba shi izinin shigo da mai to kuma an ɗauki matakin ba shi dalar zai shigo da zai siyo man ya shigo da shi. to matsalar da muka je ta faru shine shugaban kasa an ce yana ta ba da kuɗaɗen nan na waje domin a shigo da man nan amma ana karkata kuɗaɗen nan ba a aikin shigo mai da su yanzu an ɗauki matakai ne shugaban ya yarda cewa waɗanda ake ba kuɗaɗen nan na waje daga cikin kuku 'yan kasuwa za ku shigo da man nan ba karkata kudaden za ku yi ba ku yi waɗansu abubuwa da ba na kawo mai a cikin ƙasa ba? To CBN governor da shi da ministan mai da sauran da ke da haƙƙin tsarewa tabbatar da wannan kuɗin an yi amfani da shi akan shigo da mai ne kawai man kuma fetur kawai gaskiya sun haɗa kai da 'yan kasuwa da za su shigo da ma akan cewa duk wanda ya karkatar da wani kuɗi na ba a kan ya shigo da wannan man bane kawai to suna da auditing da suke da bincike su je ina ka in ma aka baka kuɗin sai an tambaye ka ina man da ka shigo da shi sai ka kawo rakodin cewa sun tantance sun tabbatar da eh ka shigo da mai da wannan kuɗin to ba wani kuɗin zaka iya da bata da shi an ba ka shigo mai da shi ka ka ce ka shigo da shinkafa ko wani abu da duk ba zai yiwu ba duk wani kuɗi da za an ba da na forex aka a shigo mai da shi dole man za a shigo da shi ba wanda yake iya da wannan kuɗin gaskiya Alhaji Abdullahi Idris Kurfi kenan ɗaya daga cikin kusoshin ƙungiyoyin 'yan kasuwa masu shigowa da man fetur a tattauna da na yi da shi a Abuja, Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, nigeria. Shugaban ƙasa ka taimaka don Rasulillahi. Don Allah, Rasulillahi. A ɓangaren mayin fetur arewa To Allah shi kyauta kuma gaida Umar Faruk Musa. To kamar yadda aka ji a shirinmu da ya gabata sojojin Najeriya da 'yan boko haram sun fafata a sassan jihar Borno. Don haka na ƙara tuntuɓar wakilin a jihar ta Borno Haruna Dauda don jin halin da ake ciki a halin yanzu sai ya ce. Na wato bayan akwai dai bayanai da ke fitowa yanzu daga wancan yanki na nuna da cewa yankin Kareto daga karamar hukumar mobar da ke arewacin borno inda aka samu wannan gaba. so duk da cewa an samu wannan bayanan da ke cewa su waɗannan mahara sun ji ba da kwarai da gaske a duk da su kai wannan hari amma su sojojin najeriya sun samu nasarar hallaka da dama daga cikin su yanzu kenan kura ta lafa ko ko me ake ciki eh kwai da gaske ake cewa kura ta lafa don a yi kamar minti goma sha biyar zuwa ashirin a kamar dai kana cewa ne jiragen yaƙi na ta tashi koko eh jiragen yaki na tashi kuma ga bisa dukkan alamu suna dumfaran wannan wuri ne inda ake wannan fafatawa kuma da alamun cewa ana samun nasara a sojojin najeriya na samun nasara akan waɗannan mahara da duk lokacin da ba a yi minti goma sha biyar zuwa ashirin zaka ji a jirgin yaki ya tashi kuma ka ji can daga baya wani ya sake tashi wannan ya dawo haka da ake ta kai koma amma da bisa bayanai da muke samu shine an samu an murkushe waɗannan mahara kamar daga inda kuke kuna jin karar lugudan bama-baman koko dai sai dai tashin jiragen kuke gani daga inda kuke da inda jiragen yakin suke jefa bama-baman na da ɗan nisa kenan akwai nisa saboda ba a nan kusa bane ah, sun yi bayanin cewa za su fitar da sanarwar game da abubuwan ko kuma irin nasarorin da suka samu amma har yanzu dai ba ji wani abu daga gare su ba su ba su muna nan dai muna ta sauraren abin da za su ce da mu nan gaba To a ya cikin birnin Maiduguri yake a halin yanzu ta bangaren tsaro? Da birnin Maiduguri gaskiya kamar da aka sani babu wani barazara a tun da aka samu kullum waɗannan matasa na 'yan gora ko kuma jcf a kusan komi za a ce ya zama daidai akan dan samu dai matsala a nan da can amma ba kamar za ba da duk lokacin da waɗannan ma'ana ta gada ma su kokarin shigowa in gaskiya babu wannan barazana ɗin mutane na zaune lafiya lau alhamdulillahi wato dai in za a takaita magana za a ce kenan ya zuwa yanzu an shawo kan wannan ta da kayar baya na baya bayan nan kenan eh ah, kalmar ba za iya cewa an shawo kansa gaba ɗaya ba tunda ai har yanzu ana samun matsaloli a nan da can hmm. dan ko a nan baya bayan nan naji an samu irin waɗannan matsaloli a bangaren kamar goza haka a ko wasu maharan da an fito suka kai irin waɗannan hari ko da shi ba wani hari mummuna ba ne ba shi da yawa ah, abun bai fito sosai ba a kuma ka ga kamar na wannan na kareto da aka yi yau da safe kaga ba za a ce gaba daya wanda rikici ya kare ba ana dai samun sauki kwarai da gaske gaskiya sabanin yadda abun yake a can baya yawa to na kareto din me za a ce a dunkule an kawo karshen sa koko dai ana dabda kawo karshen sa a ba za a iya cewa an kawo karshe ba gaskiya saboda kamar wannan wuri na kareto da karamar hukumar mobar ana maganan sansani ne sosai na waɗannan mahara wadda kuma kasar kamar shi ne sansani na ƙarshe wadda ke hannun waɗannan mahara wadda sojojin najeriya ke ƙoƙarin kwatowa a halin yanzu to ba za a iya cewa an murkushe su gaba ɗaya ba a yanzu tunda ko da ba garin ita ba akwai wasu ƙauyuka da ke kewaye da ke wadda yawanci waɗannan mahara ne ke cin karar su babu baka irin waɗannan wurare To a gaida Haruna biyu da wannan bayani yanzu kuma bari mu koma gefe guda na Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba. daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. A cikin shirin labaran wasanni wannan litinin A jamhuriyar Nijar ana ci gaba da goga rukuni na ɗaya ko Division 1 na ƙwallon ƙafa. Ya zura ƙwallaye saba'in da kafar dama ya zura 21 da da ka yayin da sauran kwallaye biyu kuma ya zura su ta hanyar wasu sassan jikinsa. Magana ta lillahi ni ba zan iya misalta farin ciki na ba. Ina matukar farin ciki. To me yasa kike farin ciki? To jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da mu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. Ba da bata lokaci ba bari mu share fage a jamhuriyar Nijar. A jamhuriyar Nijar ana ci gaba da goga rukuni na ɗaya ko division 1 na ƙwallon ƙafa inda makonni na goma sha biyu suka ba da sakamako kamar haka. Olympic Football Club ta babban birni mai uku da nema gama Espoir ta Zandar sai AS Fante mai da ta shahi AS Police duka na mai ne da ci uku da nema. AS Gard da AS Don aka yi kunnan doki daya da ɗaya sai sahel sporting club ta babban birnin yamai ta karkare ta gur provincial ta doso da ci hudu da ɗaya s gendarmerie ta gasa ma ɗan kasawa ta maradi haya a hannu inda ta lalabe ta ci uku da nema sai kuma urana da ta sha kashi a gida gaban as ninjelek ta mai wadda ta mata ɗaya da biyu a kokana a ta arlit ɗin ita ma kashi ta sha ga hannun as sony deb ta mai banza da ɗaya a rukuni na ɗaya na wasannin ƙwallon ƙafa na jamhuriyar nijar as fan ta mai ita ce ke kan gaba da maki 26 sai as duwana ita ma ta mai da maki 24 yayin da as garda ta mai take matsayi na uku haka an soma wasannin rukuni na biyu na jihar tawa na kwallon kafa a wannan makon da ya gabata inda birnin kwanni ta lashe illela umani da ci biyu da daya sai dai yan illelar umanin sun ci alƙalin wasannin ne abbe musu adalci ba kamar yadda kocin illela football club muktar amadu ke cewa mun san da bamu da rabo ne bisa ga wanga ci da an kai muna abin da ya kawo mana matsala dai rashin condition bisa ga yara da balo kuma da da babu adalci muna kuka bisa ga wannan balo dai ta jaha ta tawa muna kuka bisa ga wannan kukan da muka kuma ba adalci bisa ga balo tsakani da Allah ba a tabbata ga gaskiya ba a biyarta da balo kare hudu da rabi ya kamata a ce mun fara balo mun fara balo ba sai karfe biyar da minti ashirin sun ka dauki decision kin balo za a yi ta minti talatin talatin premier meter abin da mun kai karasan sanki mun kai deuxième mitan mun kai 50 kenan babu adalci ciki yanzu balo ya kamata a ce ya bushe ta cikin awa guda duka har karin da zai yi shi kara minti goma na balo da zamu yi da su eh, mu muna kuka da wannan abin bai muna daɗi ba ko kaɗan shi ko kaftan ɗin ASBK ta birnin Kwanni Isu dan Tullo yayi muna bitar yanda suka samu suka farke yan illela umani ci biyu da ɗaya bayan a can farko yan illela ne ke cin su ɗaya da nema me mun yi mun yi mun yi balo ta zamna ba ta zamna ba ka san dama kuma wasa haka take daga baya baya mun ka sake shiri bayan an ta hutun lokaci mun dawo mun sake gyara to kuma Allah dai ya karbi gyaran Allah ya ba mu nasara a kansu mun sa bi biyu bayan bai su guda a wani batun na daban duka dai abin da ya shafi kwallon kafa na jamhuriyar Nijar a ƙarshen wannan makon ne kungiyar kwallon kafa ta 'yan kasa da shekaru 20 ta Nijar Mena Junior za ta neman rama cin da ƙasar Tunisia ta yamma Nijar din uku da nema a Tunis a 'yan kwanaki kwanakin da suka gabata a neman cancantar shiga wasannin nahiyar afirka na wannan ajin haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to a gaishe ka malam haruna to daga birnin kwani a jamhuriyar nijar sai mu cilla zuwa birnin ibadan na jihar oyo a cikin nigeria. nasarar da kwalab din mata super falcons na nigeria suka samu akan takwarorin su na kasar senegal wato taranga lioness a abuja a kwanan baya ya sanya nigeria za ta je kasar kamaru karo na goma a fafata da matan na nigeria wannan dai shine karo na bakwai da yan kwalab din super falcons na nigeria suka sami nasarar ɗaukar kofin na afirka to koyaya matan nigeria suka ji a game da wannan nasara da club din Najeriya Super Falcons suka samu. Sunana Saudatu Idris Challenge. A matsayina na 'yan Najeriya ina nuna manna ta ɗari bisa ɗari kamar yadda matan Najeriya suka samu nasara a matan Senegal. A naki gani me yasa matan Najeriya suka sami nasara akan matan Senegal? Yana nuna wannan kokarin da suka yi yana nuna nasarar da suka samu sun jajirce ne haka ake son mata ina kira ga mata su ci ci gaba da jajirciya a Najeriya. Hajiya Rabi Kaduna magana ta lillahi ni ba zan iya misalta farin ciki na ba. Ina matukar farin ciki. To me yasa kike farin ciki? Saboda mata ne yan uwana. Yan Najeriya sun samu nasara alhamdulillah min yi Allah godiya. Ikilima na daɗi sosai da matan Najeriya suka samu. Sakamakon Najeriya mu ce. Allah ya dada buɗe Allah ya taimaka to sunan na Aisha Aisha mai kati me zaki ce a game da wannan nasara da matan Najeriya suka yi gaskiya mun ji daɗi sosai Allah ya taimaka Allah ya kara da sa'a me yafi baki shawa ga wannan kwallon samun nasara matan Najeriya da aka yi mun ji daɗi kuma mun yi farin ciki na Mary ke kallon wasan da aka yi da matan Najeriya da Senegal eh ya ki ga wasan nan gaskiya wasan nan yayi daɗi gaskiya mun yi murna dan matan Najeriya a Najeriya muke Allah ya taimaka Allah ya cika ba da Wasu matan Najeriya kenan ke bayyana jin daɗin su a game da nasarar da Colab Super Falcons na Najeriya suka samu akan takwarorin su na ƙasar Senegal a wasan ta mollar da suka yi a kwanakin baya a birnin Abuja, Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. to sanar da aiki malam hassan to nan ba daɗewa ba za ku ji rahoto kan kwallo ta 500 da lionel messi ya saka a cikin raga da kuma sauran wasannin a kasashen turai to amma kafin sannan ya kamata mu gaya muku cewa wani abin tarihi yana faruwa a nahiyar mu ta afirka domin a karin farko kasashen afirka za su fara wani gwaji na wani sabon mataki da za su ɗauka a karin farko su dinga yin wasannin su na zakarun afirka wato champions league da kuma na gasar cin confederation a tsakiyar mako maimakon a ƙarshen mako da suka saba yi ita hukumar kwallon kafa ta afirka ce karshenta ta yarda da roƙon da aka daɗe ana yi mata na cewa ta canja wannan haraka ko kuma wannan tsari ne wasannin zakaru a ƙarshen mako kamar yadda suka saba kuma idan suka yi haka wannan zai sa yanzu ita afirka ta tafi layi ɗaya da sauran abin da ƙasashen duniya suka saba yi domin ƙasashen asia da na concaf da na turai da na afirka wato amurka ta kudu duk sun saba gudanar da wasannin su na cin kofin zakaru na waɗannan ƙasashe ɗinsu a tsakiyar mako ba a ƙarshen mako ba kamar da afirka ta saba amma ita afirka ɗin ta yi na karshen mako ɗin ne saboda ba ta da filayen wasanni da suke da lafiyayyun wato kayan aiki kamar fitilun na masu masifar haske da ake amfani da su da dare ana kwallo ko kuma matsalar ita kanta wutar lantarki ɗin saboda aka saka yin su da rana tsaka a karshen mako akwai kasashen afirka da dama irin su tunisia da morocco da sukan tilasta wato kungiyoyin su kwallo na cewa idan suka je suka yi na ƙarshen mako din in sun dawo sai sun biya bashin duk wasu kwallaye na tsakiyar mako da ake bin su amma akwai kasashe irin su angola da misira wanda suke dan sassauta abin ko da ke wannan yana janyo musu wato sa dakatar da wasanni ba ɗaya ba biyu ba. To Madalla, ka samu labarin kwallo ta 500 da Lionel Messi ya saka a raga a tarihin kwallonsa ta rayuwar shi. Idan baka ji ba, ka shirya ka ji wannan da kuma sauran labaran abubuwan da suka faru a filayen kwallon kasashen turai a ƙarshen makon nan da muka baro. Jagororin gasar La Liga ta kasar Spain Barcelona ta kuma shan wani kashin a wannan makon sa'ad da Valencia ta bi ta har gidanta na Nukam ta doke ta da ci biyu da ɗaya. kwallo daya da lionel messi ya jefa wa barcelona ta cike jumlar kwallaye 500 cif da ya zura a tarihin wasansa na kwallon kafa to sai dai ba wata doguwar murna domin ko kungiyarsa ta sha kashin ne karo na uku jere da juna a gasar ta la liga kuma karo na hudu kenan da take shan kashi a wasannin ta hudu da ta buga a jere barcelona ta soma wannan watan na afrilu ne da tazarar maki tara a saman teburin gasar ta la liga to amma kuma ta soma fuskantar koma baya tun sa'ad da real madrid ta mai da bashin doke ta a karawar el clasico mai zafi wanda shine farkon soma shan kashin nata yanzu haka dai atletico madrid da ta fitar da barcelona din a gasar zakarun turai a tsakiyar mako ta daidaice da ita a yawan maki a teburin gasar ta la liga bayan da ita kam ta doke granada da ci uku da nema a jiya lahadi su biyun wato barcelona da atletico suna da maki 76 ne kowannensu to amma barcelona ce a sama da mafi yawan kwallaye yayin da real madrid da ta lallasa getafe da ci biyar da daya. take ta uku da maki 75 wato bambancin maki ɗaya tal kenan a su,- lamarin da ya ƙara zafafa takarar lashe kofin na gasar ta La Liga yayin da ya rage saura wasanni biyar biyar a karawar a kasar italiya kuma juventus na ƙara matsawa a fafutukar lashe kofin gasar serie a na kasar karo na biyar jere bayan da a ƙarshen makon nan ta doke palermo da ci hudu da nema yanzu haka dai juventus din na saman teburin gasar ne da maki 79 tare da tazarar maki tara tsakaninta da napoli da ke bin ta da maki 70 bayan da ita ko napoli din ta sha kashi a wannan makon a gidan inter milan da ci biyu da nema roma ce ta uku a teburin gasar da maki 65 bayan da ita ko ta yi kunnen doki da atalanta da ci uku da uku a ingila kuma yayin da manchester city ta sami dagawa saman teburin gasar premier zuwa matakin ta uku sakamakon doke chelsea da ta yi da ci uku da nema a ƙarshen mako arsenal ta kasa damarta ta komawa matsayin na uku da take a kai sakamakon kunnen doki da ta yi da crystal palace da ci daya da daya to sai dai duk da yake makin su ɗaya da city din wato maki 60-60 su city din ce a sama saboda yawan kwallaye leicester kuma ta ci gaba da jagorancin teburin gasar ta premier da maki 73 bayan da ta sami kwatar maki daya a karawarta da west ham wacce ta karkare a kunnen doki da ci biyu da biyu biyu bayan bugun penalty da ta samu mai tattare da cece kuce a minti na karshe na wasan wanda west ham din take ganin an mata ba daidai ba tottenham ce ta biyu har yanzu a tebur da maki 65 duk da yake bata buga wasan ta ba na wannan makon bari mu karkare da fashin bakin manazarta kwallon kafa dangane da kwallaye 500 cif da lionel messi ya zura a rayuwarsa ta kwallon kafa inda bayanai suka nuna cewa ya zura kwallaye 406 ne da kafarsa ta hagu ya zura kwallaye saba'in da kafar dama ya zura ashirin da ɗaya da ka yayin da sauran kwallaye biyu kuma ya zura su ta hanyar wasu sassan jikinsa waɗanda suka bada jimlar kwallaye ɗari biyar kenan murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to a gaishe ka murtala to jama'a da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai wacin allah ya kai a madadin wakilan da suka aiko mana rahotanni a yau haruna mamman bako daga yamai murtala faruku sanyina daga sokoto da kuma hassan umar tambol daga ibadan ni ne ali mustapha sokoto a washington yanzu kuma sai shafi mu da amurka da zai bayyana muku wuraren gwamnatin amurka watanni bakwai da suka wuce a ranar 29 ga watan agusta shugabannin manyan bangarori biyu da ke yaƙi da juna a ƙasar sudan ta kudu shugaba salva kiir da rick makar suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar tsagaita wuta domin kawo ƙarshen yaƙin basasa da aka yi watanni ashirin ana yi a 'yar jaririyar ƙasar daga wannan lokacin zuwa yanzu bangarorin biyu sun yi ta keta dokar yarjejeniyar akai-akai na kwana-kwanan nan shine ranar 11 ga watan afrilu lokacin da sojojin gwamnatin sudan ta kudu suka kai hari a kan wani yankin da dakarun 'yan adawa suke ciki duk da cewa wuri ne da aka ware musamman domin tarurruka kamar yadda aka cimma a cikin yarjejeniyar tsagaita wutar rikicin sudan ta kudu ya barke ne a watan disamba shekarar 2013 kusan lokaci daya da kasa ta samu 'yancin kanta yayin da wata jayayyar mulki tsakanin shugaba kir da tsohon sa makar Faɗan ya sake ɓallo kiyayya da bambanci tsakanin ƙabilar Dinka ta shugaba Kir da kuma kabilar Nuwa ta Maka. An kashe dubban jama'a kuma wasu sama da miliyan biyu da dubu ɗari biyu suka arce daga gidajensu wasu da dama kuma suka tsallaka zuwa makwabciyar ƙasar. Amurka ta yi Allah wadai da hare-haren na kwana-kwanan nan wanda ya haifar da karuwar dakarun SPLA da kayan fada a yankin wau a cewar mark tona karamin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka wanda ya faɗi hakan a cikin wani rubutaccen jawabi ya ce yin hakan ya nuna a bayyana cewa an sabawa abubuwan da ke cikin yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin waɗanda ake aiki da su a duk faɗin ƙasar kuma duka waɗanda suka rattaba hannu a yarjejeniyar ta sulhun sun yarda da hakan ya ci gaba da cewa muna sane da har rahotannin cewa kwanan nan 'yan adawa da mayakan da ke da alaƙa da su sun kai hari akan dakarun gwamnati da fararen hular da ke yankin mun yi tar da wannan aika-aika wadda kuma ta saba wa rejeniyar tsagaita wuta ta dindindin kamar yadda karamin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka mark tona ya rubuta amurka na kira ga dukkan bangarorin da su gaggauta warware rikicin ta hanyar canza miyau rigingimu da suka shafi aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma sansanin sojoji ya kamata a miƙa su ga hukumar haɗin gwiwa ta sa ido da tantancewa da kuma sauran tsayayyun hanyoyin sasantawa kamar yadda aka zayyana su a cikin yarjejeniyar neman kashautar rikicin jamhuriyar sudan ta kudu babu magana warware rikicin sudan ta kudu da ƙarfin soja saboda haka muna kira ga dukkan bangarorin biyu da su cika alkawarinsu na yin cikakken aiki da yarjejeniyar sulhun Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku da gwamnatin Amurka na yau. To a gaishe ka yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya a manfa'a a takaice. To adadin mutanen da suka mutu bayan mummunan girgizar kasar da ta afka wa Ecuador ya kai 350 yayin da masu ayukan ceto ke ci gaba da zakulo garwaki karkashin gidajen da suka ruguje. Jami'ai sun nuna fargabar cewa adadin zai iya karuwa sanadiyar girgizar kasar mai karfin maki 7.8 wacce ta afkawa yankin arewa maso yammacin gabar tekun kasar ta ecuador har yanzu ana dakon jawabin shugabar brazil dilma rousseff bayan da majalisar da wakilan kasar ta amince da a fara shirye-shiryen tsige ta saboda zarginta da ake yi da hannu dumu-dumu a cikin wata badakalacin hanci da rashawa a jiya lahadi yan majalisar wakilan kasar suka amince da a ci gaba da binciken shugabar inda suka tura a batun ga majalisar dattawan kasar wacce za ta duba akuya koya cancanta a tuhumi rousseff amurka za ta sake tura karin dakaru sama da 200 haɗe da jirage masu saukar ungulu da dama domin taimakawa sojojin iraki da ke kokarin kwato birnin masol arewacin kasar daga yankin wato hannun mayakan is To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan mai duka ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa da juli latest creation wacce ta hada mana sautin da injiniyan mu ninaku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri sai kuma gobe idan allah ya kai mu